Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ran da duk kwana ya kare, ko a ɗaki ko a zaure. ka rufe kofa da ƙyaure, za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba, ba a jinkirta wa kowa, ba a gaggauta wa kowa, a jami ko larabawa, in ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba, kun ji dai ku ’yan uwana. manya-manya da ƙanƙanana, za ta zo musu ko a gona, ko a ɗaki ne na kwana in ta zo ba za su kwamba. malamai ko jahilawa, masu kuɗi tallakawa, masu mulki dogamawa. za zo musu ba rabewa ba ganin matsayi take ba. Alheri Grace Abdu ke sake muku marhaban da tare shirin a wannan safiyar. A yau shirin a barin ya huce zai karrama shugaban gidan rediyo da talabijin na amfani a jamhuriyar Nijar Gremo Bukar da Allah ya yi wa cikawa ranar Laraba bayan gajeren jinya. Gremo Bukar ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin kafofin watsa labarai na ƙasashen nahiyar afirka da suke da dangantakar aiki ta kudda kudda murya amurka wanda kuma kwarewarsa aiki da jajircewarsa ta sa kungiyar 'yan jaridu ta nahiyar afirka ta bashi lambar yabo a shekarar takwas magatakardan kungiyar mamallakan gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu a jamhuriyar niger wacce grema ke shugabanta Lamini Suleiman ya bayyana rawar da marigayi Grema Bukar ya taka a ci gaban aikin jarida. Ni na cikin da muka samu eh, shawara tun tashin hari muka ce to ya kamata mu gama kanmu wannan kafofin watsa labari don mu samu mu kwato 'yancinmu mu kwato hakkinmu a ma'ikanta da har yanzu akwai abubuwa da ya kamata doka ta bada a mana doli me ba a yi girema muka shawarce shi ya ce eh, yana cikin wannan eh, gwagwarmaya a sa amfani a ciki a lokacin nan tele ma ai bai ma kafa ba bai yana cikin hanyar hudda tele kirkiro tele tashi hmm. muka yi wannan kungiya ta hwari aka samu aka fara kokowa bancin an kare kokowa za a kafa Eh, eh, mai ake ce mishi biro na kungiyar kwamiti na mu ya zo ya yi takara abokan mu suka zaɓe shi suka ce tun da lattijo ne ya yi mu eh, experience a cikin wannan aiki kenan ya kamata shi ya zamanto shi ne ke gaban wannan kungiya to da muka ɗauke shi kuma a gaban wannan kungiya ba mu yi ba da na sani tunda a kullum aka ce akwai taro wanda eh, yarjejeniya da za a yi tsakanin eh, kafofin watsa labari masu zaman kansu da bangaren gwamnati grema in yaje yana kwatantawa da shi duka in dai ba ta eh, shawara wadda za ta sa aikin yarida ya ci gaba ba ne shi bai cikin wannan abu tunda a ko kwanakin baya ba a yi ba wata biyu nan gurin kun gani bisa haraka ta shawarar abun convention collective ya jagoranci eh, kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma a nan ma ya ɗaga murya sosai ya kwatanta da shi ya lalle yana wakiltar telebijin da radio masu zaman kansu kungiyar nrt me ba zai iya da sunan shi na eh, president na committee ya tilasa ma wa'annan abokan aikin shi saura su bi shi ra'ayin shi yadda yake so ya ce demokrasi ce muke sai an ɗoki sai ya tafi ya yi shawara da sauran abokan shi abin suka ce a yi ya cancanta a yi mai kyau ne ba mai kyau ba shi ne za a yana ra'ayi wannan bai kauce ma wannan ra'ayi an yi an yi da shi ya zo ya hutu ya ce a shi dole ne abinda shawara ta bada sauran kuma haka aka yi abokan shi suka zo suka zamna suka yi shawara da shi suka ce to ga hanya da ya kamata mu bi in yi shi ma gare mai ce to wannan hanya ya kamata bi cikin wannan hanyoyin akwai eh, Kamar shawara ta eh, don sabida abin wannan faktin da nijar kun san akwai wani kaso da ake hudda eh, ana ba alawus da ake hudda to sai zamanto nan kudaden yana cikin ɗaya da suka ce bai kamata ba a ce kafofin watsa labari na gwamnati talabijin da rediyo su kaɗai ne ya kamata su yi amfani da wannan abu ya ce tun a lokacin da aka ƙirƙiro lallai su kaɗai ne babu wasu kafofin watsa labari masu zaman kansu mm. to yanzu tun da akwai kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma suna aiki sun yanda ya kamata da yanda wa'annan su ma kafofin watsa labarai na gwamnati ya kamata a ce cikin wannan alawuskin an hudda ma wannan eh, nasu rabo su ma kaso an ba su eh to wannan cikin wannan kwamba ne muke yi sai kuma allah bai mishi ba tsawon kwanuka har ya ga yadda abun zai bayyana sai dai mu ce eh, allah ji kanshi eh, kuma mu da ke nan muka yi saura za mu ci gaba da wannan shawarruka da ya rika ba mu kullum mu yi anhwani da konsai-konsai kin shi da yake ba mu hmm. in Allah ya yarda har mu ci ma wannan guri. Kitu Mamman dan majalisar dokokin ƙasa wanda jam'iyyarsa ɗaya da Grema Bukar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shaku sosai da marigayin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da na farko a mun ji abu kwatsam ya riga ya zo a bayin da za mu iya cewa daidai da mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un da abin da Allah ya kawo da goyon Allah muke wajen Allah za mu koma amma wannan mutuwa ta ɗan uwanmu aminin mu ta girgiza mu kwarai-kwarai ta girgiza jama'a da yawa saboda kai tsaye haka a ce Allah ya amshi ran mutum ba babu abin mamaki ga ikon Allah amma kware kware wannan mutuwa tashi ta girgiza mu muna fata Allah ji kansa eh, yaya hulɗa take tsakanin eh, Grema Bukar da sauran abokan tafiya na siyasa a cikin jam'iyyar ku ta RPP Farilla eh to alhamdulillah na farko ma dai kan a ce mun zo ga RPP Farilla Grema Bukar ah, aminin mai gidanmu ne president na parti rpp farilla al umaru shekara da shekaru kenan da suka gamu aka yi kiran parti wannan rpp farilla haɗuwa ta zo daidai zama cimman mutumin shi ne kwarai-kwarai a tsakanin su kuma da mu sauran militan da muke tare da gare ma mun gani mutum ne mai haƙuri a wanda baya san fitina da abin da za a yi dai sai dai mulmushi ya yi dada ya ce a yi haƙuri kenan wanda ka kullum ke cewa a zauna lafiya ya ce in aka yi haƙuri sannu sannu shi ke ce mana ai ba matsalar faɗuwa ba ce a'a ka gaza tashi shi ne matsala kenan mutum mai ɗan karan haƙuri birma a rpp farilla ta yi asara kwarai-kwarai kuma niger ta yi asara kwarai-kwarai mutum da mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya na harkoki na zancen demokrasiya zancen a incin 'yan jarida tunda muna tunani mun gani kware-kware shi ya yi e, jurnal nashi na kanshi nan aka yi jurnal aka yi radio nan aka yi tele kenan mutum ne promoter ne wanda ya yi a kamfani na turanci ake cewa multimedia kenan mutum ne mai haƙuri kuma mi sawa a jice shiga yadda a gaya mana tun lokacin da yana kwaleji ne mutum ne mai sanyi harkar jarida yana shan jarida kwarai-kwarai Allah rahamshe shi Allah ba mu guzurantar da su duka wannan kun ba ni damar in yi magana da sunan rpp farilla da president alma wannan duk da yan uwan shi da militan gaba daya muna fata kowa ya ta'addu'a Allah ji kanshi mu kuma Allah ba mu gudanar da su a nasa bayanin Yusuf Mamman ɗaya daga cikin ma'aikatan rediyo amfani na farko a Yamai ya bayyana salon shugabanci da rayuwar marigayi Grema Bukar. Zai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda zan ce kawai Allah ji kan mai gidana Grema Bukar Allah ji kan shi Allah ya sa ya huta na fara aiki da shi tun 1995 lokacin da aka buɗe gidan radio amfani aikin da ya koya mana muna ƙara gode masa ya koya mana aikin jarida ya koya mana sanin mutane yadda ake taya da mutane sai in ce allah ya ji kanshi ni yana cikin waɗanda ba ni ya ba ni yi mata da wannan ba allah allah ya ji kanshi allah sa ya huta ah, ya yi shi ne ko eh bai rashin lahiya haka ta zo mashi kawai kamar hawan jini ne eh kasan yana yi ma mutane waibuwa iri-iri to hawan jini ne ya same shi ana dai abin ba zai bai ja da baya sai aka ce a kai shi can tunisia e to an kai shi yau sati biyu kuma sai aka kira mu aka ce cikin dare karfe ɗaya na dare wayewar safiyar nan ta yau laraba allah ya karbi an rarrasa alhaji me zaka iya tunawa daga rayuwar shi marigayi alhaji grema bukar eh to rayuwar shi dai shi mutum ne wanda bai san komai ba sai aikin jarida lalle daga baya ya shiga siyasa amma aikin jaridan nan shi ya fi kwarewa kan shi tun da kasan tsohon ma'aikaci ne na gidan rediyo na ƙasa wanda sai aka samu wani lokaci da aka ce a yi ragin ma'aikata wajen su 'yan jarida 75 aka rage har da sunan shi da ba sunan shi ciki aka sauko sunan shi ciki to yanzu da aka rage shi sai ya samu aiki tare da wannan hukumar nan mai raya kasashe ta amerika usaid e sai ya samu ya shiga nan yana nan daɗa kuma da ya bar wannan proje sai ya zo ya kafa jarida mai zaman kanta ta amfani wallafa jarida ta takarda daga nan kuma shekara biyu bayan wannan sai ya buɗe gidan rediyo kuma yanzu shekara ta goma sha biyar kuma ya bude gidan talabijin shi bai san wani aiki ba in ba aikin jarida ba daga baya kuma ya shiga siyasa yaya mu'amalar shi take da ma'aikata da kuma sauran jama'a abokan hulɗa na yau da kullum a to wannan ai ba a cewa tun tunda akwai mutanensa da dama daga najeriya in suka zo nan wurin shi in yana zaune cikin mu in muka suka ce wani suke tambaya muka ce gashi sai ce a wasa ce muke yi kamar su a can kasar su najeriya za a ce wanda ya mulki gidan rediyo kamar wannan a ce gashi zaune cikin ma'aikatansa yana hirar dariya to wannan abun ya ba su sha'awa da yawa in suka zo suka gan shi da shi da ma'aikata ne zaune wuri daya yana mu'amala da su in kai suke yana wasa da ma'aikatan shi baka cewa shi ne mai gidan rediyo in ba kai ka riga ka sani ba ne to wannan wajen gaskiya mutum ne wanda duk dai cikin ma'aikata ba wanda zai ca ah, mutumin nan ya yi mai wani abu duk da shi ke da ma'aikatar shi yana sa dokoki yana amma bai hana yana hulɗa da kai yana wasa da dariya da kai nan wurin fi sabilillahi ba wanda za ka samu cikin gidan kafar watsa labaran da zai ce ma ai mugun mutum ne ai mai kaza kaza awa kaga ko wasu masu gidaje baka ganin su in kana son ganin su ma wani aiki ne sai in dai su suke son wato su ganka su sa a nemo ka amma shi Graham Bukar ba haka yake ba to ya maganar iyali eh Graham Bukar ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya shida namiji ɗaya da 'ya'ya mata biyar kuma ya rasu yana da shekaru 63 a duniya yoni wayoni wayoni wayoni wayoni wayoni mutuwa bata kyala kowa ba Wai wayoni wai yoni wai Allah wai Allah ni dole in kuka kai ni dole in kuka ni dole in kuka tun da daina zamar ayayye domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye marigayi grema bukar ya ba da takaitaccen tarihin rayuwarsa a wata hira da gidan rediyon amfani Alhamdulillah ni suna na grema bukar kura an aihe ni ne le 2 février 1959 a garin maini sorowa nan na yi makaranta primary nan na yi makaranta secondary na zo na shiga karatun sannan ana kira local kinna ana kiranta safety centre de formation au technique de l'information nan na shekara uku na karatu na jarida kuma da na fito na fita ne a sunan journalist na radio sai na yi aiki a 10 section journal parle bangaren labaru na voie du sahel bayan haka an ka kawo ni da magaran a 1980 an ka kawo ni da magaram gidan radio jahan da magaram inda na yi ramplace isaka sannan na yi shekara biyu a da daga da magaram an ka dauke ni an ka kai ni doso can ma na yi gidan radio na gwamnati shekara biyu sannan kuma an na samu tangarda da gwamnati sai an kafar da ni a cikin radiyo na eh, gwamnati allah da ikonsa kuma na yi jarraba na shiga university nan kuma na samu kafasita duwa na shiga university sannan na gani wani talla a cikin jarida abin ga amerikawa suna nema ɗan jarida wanda yake zaman kansa zai yi musu aiki a usaid e cikin proje sirali sai na abin na shiga proje sirali ina aiki ina karatu kuma sannan na koyi na yi tahiya yawa kasashen waje da eh, ketare da sauransu a nan kuma na zamna na gani yaya ne masu jarida masu zaman kansu suke aiki to kuma a lokacin nan ne in kana tune conference national ta zo an 92 hackres 91 plito mun ka yi an ka bude gwamnati na rikon koriya na conference national ta ba da izini a yi jarida masu zaman kansu kuma ni na koru sosai na yawon duniya na gani da jaridodi masu zaman kansu ko gidan radio ne ko newspaper ne wanda journal ne ko television ne sai na bude a 1989 na bude kamfanin amfani janvier 89 daga nan na bude kamfanin amfani na soma production ina yi production kuma na bude newspaper journal amfani a akan ina production kuma na yi connection da mutane yawa musamman ma wani jirgi da ya fadi a tenere na air france shi ma mun ka samu mun ka yi abin ga ka kulla zumunta da wayansu gidajen talabijin na ketare da na nasaru nan ma mun samu ganima mai tsoka so mun ka ci asset production kin iya da karfi mun ka karfafa da mu ne mu gaba ɗaya mu biyar ne muke aiki sai mun ka zama mutum goma sha bakwai mun ka soma to mun ka ce bari mu samu lisans autorisation na gidan radio a hakan gane mun ka kafa gidan radio amfani mai zaman kanta to a nyamai mun ka fara bude gidan radiyo amfani mai zaman kanta a nan tahiya tana tahiya eh, shekara guda baya sai mun ka bude a damagaram kuma da mun ka yi shekara biyu mun ka ci ah wanga abin tahiya allah ya sa albarka sai mun ka zo mun ka bude a maradi tahiya tana tahiya mun ka zo mun ka bude a difa tahiya tana tahiya kuma muka so mu bude a tawa da kwanni muna na muna gani amma muna eh, hangen nesa musamman ma wajen fuskar najeriya muka zo muka bude gidan radiyo a kwanni a maganan da nike maka nan in ni dan jarida ne babu aikin da na sani sai aikin jarida kuma na samu yabo yabo yabo na duniya kamar daban-daban shidda na gida kamar kamar biyu na regional kamar na ecowas na samu yabo kamar uku to alhamdulillah tahiya tana tahiya sabili ta biya kudin kwalliya to mu ba ba haushe ba ne kwalliya ta biya kudin sabili muna na muna tahiya yanzu muna da niyya abu diyawa. amma tahiyar da gidan radiyo yanzu da nake maka na magana muna da mutum 143 suke aiki a kamfani na na kamfani agence amfani da nake maka magana mai daraja na cewa uban su na guji baban yusufu gidan mabukar mutumi na daukar na gaske ki sake namijin mazaje zallaki baya tsoro mai gyara baya barna sai in ba gyaran yake ba shi kwa gira ma gyaran yake yi yi ya gyara ni jara ta gyaru wajen labara rediyo wanda amfani take yi. gashi da 'yan jaridu da 'yan ɗaukan rahotai bayan wannan kuna ji kuma ga 'yan kulam nan na ridiyo amfani amma shi ne daranta na ridiyo amfani kai gida makikar na gaske sannan gida mabukar Paula Kafi babbar jami'ar hulɗa da gidan rediyo da talabijin na ƙasashen ƙetare ta murya Amurka ta bayyana jimamin rasuwa Alhaji Grema Bukar. We have lost a true giant in the media, especially the African media. Thanks to Grandma Bukhar and USAGM's Connie Stevens, Radio Anfani has been a VOA affiliate since before 1997. We all can agree that gwarzo a kafafen yada labarai, musamman kafafen yada labarai na Grandma Bukhar Connie Stevens USAGM Rediyo amfani ya shiga haɗin gwiwa da muryar Amurka tun shekarar 1997. Babu shakka wannan haɗin gwiwa ne wanda muka amfana da shi, muka kuma raya cikin shekaru, kuma har yanzu muna yi. Daga marigayi Steve Lucas zuwa Joyce Ngo, Catherine Peterson, Ngathi Diop, da dukkan ofishinmu. We send our condolences to Bukar's family, friends and colleagues. Muna aika ta'aziyya ga dangin Bukar. abokai da abokan aiki. Allah ya ji kan Grandma Bukar ya kuma ja zamanin rediyo amfani. Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya shafa sama da shekaru talatin yana hulɗa da marigayi Grandma Bukar. To ina da lahi wani ilaihi da lahi wani ilaihi da lahi wani Na san Grandma Bukar tun kusan shekaru talatin zance da suka gabata. ina ji yana ɗaya daga cikin mutanen farko da na sani 'yan jaridu a jamhuriyar niger bukar shine mutum na biyu a jamhuriyar nijar da ya kafa kafar watsa labarai mai cin gashin kanta ta rediyo da talabijin a nijar tun da aka kafa sashen wasu na murar amurka bukar yake alaka da gidan rediyo murar amurka din kuma ba da sashen hausa kaɗai ba har da sashen faransanci yake alaka da su ni bukar guri na ya wuce abokin aiki aboki ne kuma dan uwa ne domin yanzu haka ina ina da kayan shi a cikin gidana domin a can da in ya zo america a gidana ma yake sauka saboda haka wannan rashi ne a guri na rashi ne na dan uwa rashi na mutumin da yake kusa da ni ainihin da gaske kuma mutumin da yake da alaka kyakkyawa da musamman sashen hausa na murya amurka kusan dukkan ma'aikatan da suka yi aiki a sashen hausa na murya amurka a shekaru kusan talatin da suka gabata bukari ya yi alaka da su saboda haka wannan ba karamin rashi ba ne haduwata da ƙarshe da bukar grema shine a cikin watan novemba na shekarar nan da ta gabata lokacin da na je can jamhuriyar niger a rangadin da na kai nan niger da ghana da kamaru kuma allah ya sa na je hannun amfani rediyo na same shi muka yi zumuncin da muka saba da shi muka hirarraki da sauransu ban san cewa wannan ce haduwa ta karshe ba muna roƙon Allah ya ji kan gare mu bukar Allah ya sa ya huta Allah ya mashi rahama ya yafe masa kurakuransa mu kuma da ya bari a baya Allah mu samu gama da duniya na lami lafiya mu cika da imani ko mu tashi da imani ina amfani da wannan dama amma da dukkan ma'aikatan mu na sashen wasu na murar Amurka wajen isa da ta'aziyya mu gare shi ga iyalin shi ga dukkan abokan hulɗar shi kuma da dukkan kafofin watsa labarai da na jarida da ke jamhuriyar Nijar da kuma Afirka baki ɗaya domin bukar ɗan jaridar duniya ne ya sha samun lambobin girma da yawa har daga babbar cibiyar 'yan jaridu na ta duniya ta committee to protect journalists wato eh, kwamitin kare 'yan jaridu na duniya muna ƙara kammala da ya masa wannan kyakkyawa addu'a ta Allah sa ya cika da imani kuma Allah ji kan shi ya rahamshe shi to assalamu alaikum dole dangana dole hankuri dole dangana dole hankuri to ina sake mika gaisuwar ta'aziyya a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ga abokan aikinmu duka na gidan rediyo amfani da iyalai da kuma dangin marigayi gremu bukar da gwamnatin jamhuriyar Nijar baki ɗaya domin wannan rashi Allah ji kansa da rahama ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Ubangiji ni kai na roƙa, Allah ni kai ni ka roƙo, ka sanya kwantawa hutawa. Ubangiji ni kai ni ka roƙo, Allah ni kai na roƙa, ka sanya kwantawa hutawa. Mu duka sai mu yi gada da